Sabon gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Adamu Sule, ya ce zai fuskanci ɓangaren da komadar tattalin arzikin jihar Nasarawa don samarwa matasa ayyukan yi. To na farko dai ni idan kika duba tarihi na da kuma wuraren da na yawa aiki, ni babban abin da kuna na koya tukuna na farko shine kafa kamfanoni. Kafa kamfanonin nan su ne za su jawo arziki ma jiha. Na farko ta samu kudaden shigowa, na biyu ta samu yara yara ma'aikata ayyuka da za su rinka yi na uku sauran jama'a su kansu su samu yansu abubuwan da za su rinka yi na biyu wannan jiha ce da take da ma'adinai da dama ni kuma to tarihi na dama shine na wannan ayyuka na ma'adinai daga kamfanin mai tukuna zuwa kuma yansu ma'adinai kamar na karafuna da duwatsu da mabul da sauransu wanda duka Allah ya taimake mu da su a jihar Nasarawa yawancin kamfanonin da suke irin wayan abubuwa kamfanoni ne da na yi aiki da su ko kamfanoni da na san su kuma kamfanoni da tun da aka zaɓe ni na fara ƙoƙarin magana ma da su a kan mu zo mu yi misali akwai kamfani wanda shi zai yi amfani da kol ne ya jawo lantarki wanda na mun yi maganan da su ya yi nisa ma yanzu muna kokarin mu ga din mu da yake Obi in Allah yarda ya zama yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi to sai kamfanonin da za su yi mana gonaki irin na shinkafa da na rake da sauransu wanda su ma duk muna nan muna maganganu da su to shi ne waɗannan abubuwa to kuma inda Allah ya taimake ni na sake iya fahimta shine zama da mutane da ma'aikata na saba in zama ina da ma'aikata dubu biyar da suke karkashi na dubu bakwai da suke karkashi na to saboda haka zuwa jihar nasarawa zan sake duba zama da jama'a baki daya ya za mu iya zama da su mu zauna mu gaya wa juna gaskiya to kin ga abubuwan da nake gani za mu samu kenan shi ma gwamnan jihar ta nasarawa mai barin gado umaru tanko almakura ya zayyana wasu daga cikin ayyukan da ya yi da suka daɗaɗa mishi rai a cikin shekaru takwas da ya yi yana mulki na ɗaya makaranta da na gina da nakasassu waɗanda ba su da galihu waɗanda suke cikin gayyara kuma na lura wannan makarantar ya taimaka ma mafi yawan yara masu wannan matsala ah, wanda ga sun samu ilimin daidai da yara wanda ba su da matsala ba tare da sun biya ko kwabo ba na biyu abin da na ji daɗi da shi shine yau na buɗe gidan marayu yara ga sunan an tsince su ne ba san uwansu ba ba san umansu ba ba san ko daga ina suka fito ba ina za su suna hannun Allah to irin wa'annan da na gina musu gidajensu na kawo su na ba su muhalli yanzu ma na kawo su kusa da gidana ne inda ni nake zama wannan in na tuna to ina faranta mun rai akwai rahotanni da ke yawo a kafafen yada labarai cewa ka buƙaci wannan gwamnati mai shigowa ta baka wata uku domin ka karasa aikin da baka karasa <laughs> to in ba a raha ai ba mutum ba zai ji daɗin rayuwa ba kowa ya sani wannan raha ne ba manufa na ba kenan eh, amma 'yan jarida ko kuma wasu wanda suke sun su juya shi sun mai da shi abin nan wani abu ne yake da ka'ida eh, ko wanda bai da ilimi ma ya san lokacin ka kai ya riga ya kai ni yanzu ba na son a ban ko minti ɗaya ba ma yanzu ba ko tun lokacin da na shigo domin ba aiki ne mai sauƙi ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.